بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha biyu ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da biyar ga watan julai 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani bai gushe ba yana karantar da mu wannan littafi nashi mai albarka ahkamul jana'izi wa bida'uha to a makon da ya gabata mun gama karshen shi farkon ainihi wato karshen ahkamul jana'iz din a yau sai ce bida'ul jana'izi bid'o'in jana'iza bid'a guda ɗaya kenan sai a ce bid'atu jam'i sai a ce bida'u bida'u bid'o'in jana'iza waɗanne irin bid'o'i ne suka shigo wa harkar jana'iza don kasancewa tunda bid'a ta tsalle ta faɗa cikin aƙida to abu ne mai sauƙi ta shiga cikin ibada balle mu'amala har cikin sallah bid'o'i sun faɗo ciki har cikin zakka har cikin azumi har cikin komai bid'a ta shiga to waɗanne bid'o'i ne suka faɗo cikin harkokin jana'iza malam ya ce bid'ul jana'iz bid'o'i dangane da ainihin jana'iza wa inni tatmiman li fa'idatil kitab الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني يتي سبو دا تشكا فائدة روانا للتافي دا نكي سو إني ra'aitu an utbi'ahu bi faslin khas naga cewa ya kamata bayan da na gama rubuta littafin nan da ke magana akan hukunce-hukuncen jana'iza in biyo baya da wani fasali na musamman wanda zai yi magana bi bida'il jana'iz akan bid'o'i waɗanda ake a wurin al'amuran jana'iza kai ya kuna muslimu minha ala hazarin domin musulmi ya zama ya yi takatsantsan ya guji waɗannan bid'o'i wa yaslama lahu amaluhu ala sunnati wahadaha aikin mutum musulmi ya waye gari ya kubuta daga bid'a ya zama akan sunna ita kadai wa sha'irul hakimu ya kulu dama wani ƙwararren mawaƙi yana cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa fihi araftu sharra la li sharri mawaƙi yake ni dinnan da ka ganni na koyi sharri amma la li sharri ba dan in yi sharri ba lakin li tauqihi sai dai dan in guje shi wa man la ya'rifu al domin wanda bai iya bambance alheri ba min sharri daga sharri ya fihi to zai afka cikin shi ma'ana zaka san sharri ne ba dan ka yi shi ba sai dan karka fada cikin shi to abin da mawaƙi yake cewa kenan wa fi hadisi Hudhaifa ibn al-Yamani qala a cikin hadisin Hudhaifa dan Yamani Hudhaifa yace kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al-khairi wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makhafata an yudrikani yace sahabban annabi sun kasance suna tambaya game da alheri zakka ne aqida hajji sallah falalak kaza kaza yace amma ni kullun tambaya nake game da sharri saboda tsoron kada sharrin ya zo ya riske ni ban san ya riske ni ba akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi yace ka duba fatuhul bari duk sanda kake karatun waɗannan littafai na Muhammad Nasiruddin al-Albani sai kaje yace ka duba bukhari sai kaga ya sa lamba goma sha uku ko kaga ya sa lamba tara ko makamancin haka yana nufin fatuhul bari zaka je ka duba ya duba bukhari ne amma mai hada da sharhi sai ka duba fatuhul bari mujalladi na karshe na goma sha uku kenan shafi na ashirin da tara wa muslimin da cikin sahihi muslim haka imam muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da bakwai walaula anna al-fasl al-mushara ilayhi kanat maddatuhu jahizatan indi الشيخ العلامة يتي بعد wannan fasali da nake nuni gare shi na maganar bidiyo'in jana'iza ba ya kasance dama abu ne wanda na riga na tattale shi a wurina lamattasa a waqatil ana li jam'iha to lokacin da nake da shi yanzu gaskiya da ba zai ishe ni in samu tattarawa ba wato dama albani yana da wani babban littafi sunan shi qamusul bid'a qamus din bid'a dictionary ne amma na bid'a to albani yana da shi to daga ciki akwai fasalin da yake magana akan bid'o'in jana'iza sai ce to wannan fasali na bidi'o'in jana'iza ba dan dama na tattale shi ina da shi ba to dan lokacin da nake da shi yanzu ba zai wadace ni in tsaya tattaro abun ba wa ilhaqiha bil kitabi kuma har in hada shi da wannan littafi da ke magana akan jana'iza walakinnaha hadiratun indi yace sai dai wannan bincike dama yana nan ya tattaru a wuri na wa hiya juz'un yace wani bangare ne min maddatin wasi'a na wani babban littafi kuntu shara'atu fi jam'iha wanda na dade ina rubuta wannan littafi mungu sanatin fiye da shekara daya fa aksar ma'ana fiye da shekara daya an fa aksara ko u'allifa minha kitaban hasilan yace na fi shekara ɗaya ina ƙoƙarin ainihin tattara waɗannan bidiyo'i ina son ainihin rubuta wani babban littafi ya jima'u mukhtalifal bida'i addiniya wanda wannan littafi zai zama yana ɗauke da ainihin bidiyo'i na addini mabambanta an fahimci abin da yake cewa a takaitan takaitawa yace wannan wannan bidiyo'i na jana'iza da ka gani na kawo to ya ce wani ɓangare ne na wani littafi na wani yalwata wanda na riga na fara tattara wannan littafi fiye da shekara ɗaya ina tattara wannan ainihin bidiyo'i ne daban-daban domin in haɗa wani ƙaton littafi wanda zai tattaro bidiyo'i mabambanta na addini bidiyo'i akan aƙida bidiyo'in sallah bidiyo'in aure bidiyo'in zakka bidiyo'in ciniki ƙaton littafi ne sunan shi kamusul bida kamus na bid'a wallahi in banda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba a taba samun malamin da ya tunanin ya littafi akan haka ba ma tunanin ma ba a samu ba balle a ce wai wani ya rubuta sai dai sun ta rubutu dai akan bid'a Allah ya saka musu da alheri ya ji kansu su Ibn Wabbah Al-Qurtubi su Ibn Al-Hajj da makamantansu wannan yayi al-bid'a wan nahyu anha Ibn Wabbah Al-Qurtubi littafi ne juz'i guda yayi shi to amma abin mamaki da yake ba malamin hadisi bane sai cika wannan littafi nashi da hadisai na ƙarya da ba'ifai sai yan kaɗan ne ba su wuce hadisai guda biyar zuwa shida waɗanda suka inganta ba tare da cewa littafin juz'i ne ƙarami haka to haka ibn al-hajji shi ma yayi littafi kamar yadda zamu ji albani na nakaltowa daga wurin shi amma wai a yi littafi wanda zai tattabo bid'o'i na abubuwa daban-daban to wannan kan ba a samu ba fajazahu Allahu anna wa anil islami khaira don haka sai ya ce yasluhu an ya kuna kalkamus laha ya ce wanda wannan littafi in na gama tattara shi zai zama kamar kamus ne na bid'a kamar yadda ka san in wata kalma ta ci kurkuɗe maka kana karatu ina kake zuwa ka duba don ka gama anarta kamus dictionary to haka in wani abu ya ci kurkuɗe maka shin wannan sunna ne ko bid'a to in ka duba wannan littafin zai bayyana maka istakhrajtuha min asharatil kutub albani yace na fitar da waɗannan bidiyo'i daga littattafai ne ɗaruruwan littattafai mu da hausa hake muke cewa ɗaruruwa balarabe kuma sai ce asharat goma gomomi kenan ko dubunnai to shine yace daga littattafai ɗaruruwan littattafai na fitar da waɗannan bidiyo'i wa kana qad baqiya alayya qira'atu ba'd kutubin ukhra yace abin da ya rage min kawai in karanta wasu kuma littattafan li'an sarifa ba da zalika ila tartibiha domin daga nan kuma sai in zo ina tsara wannan littafi jami'iha baki ɗayan shi wata alifiha kuma ina shirya shi tare da cewa ya karanta littafai da dama amma yana da akwai wasu 'yan kaɗan da ya kamata ya ƙara nazarinsu don su taimake shi wajen ya ƙara samo wasu bidiyoyin sai kuma ya zo ya samu lokaci ya dukufa yana shirya wannan littafi ya ce walakin ni surruftu an ce sai dai kuma shagulgunan yau da kullum sun karkatar da ni daga ci gaba da wancan aiki na tattara wancan littafi don haka fartanamtu hadhihi munasaba sai ne amfani da wannan dama da na samu wastakhrajtu mimma indi min al-maddati al-fasl al-madhkur sai na fitar da wannan babi da muke magana akan bidiyoyin jana'iza shine na tsaya a nan yanzu warattabtuhu ala tartibi alladhi fi niyya an yakuna asluhu alaihi kama satarahu ya ce sai na ware shi wannan na magana akan bidiyoyin jana'iza shine kaga gashi na tsara shi kamar yadda a cikin niyyata haka nake son asalin shi wancan babban ya zama shi kamusul bid'a din amma a yanzu kan ba a tattare ke ba shi wancan amma sai na ɗibo wannan babin shi sai na tsaya sai na tsara shi to ya ce ina nan da niyyar in na samu lokaci nan gaba zan tsaya shi ma wancan babban in tsara shi Allah ya tabbatar mana da haka wa huwa أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه yace tsarin da nake bi shine ina ɗauko bid'a daga littafin da na gano ta ne da nassin mai wannan littafi au ma'anahu ko kuma da ma'anar abin da malamin ya faɗa ko in ɗauko ƙarar alƙalami da alƙalami ko kuma in ɗauko fassarar ma'ana abin da malamin yake nufi summa uqibuha bil isharati ila raqamil juzo ya ce to sannan kuma sai in daga ƙarshe bayan na ɗauko malam wane ya ce bid'a ƙarshe sai in kawo lambar juz'in wannan littafi in ce volume kaza wa safhati minhu da kuma shafi na kaza volume kaza page kaza da juz'i kaza shafi kaza na littafi kaza daga nan na ɗauko yasa an kaga bid'ar garinku a ciki to ba shi ne ba sai ka duba ina ya je ya ɗauko sai ka je sai ka duba abu ne karatu ya sha dare ya yi gashi babban malami ne ya sha dare ya yi karatu sai kai yanzu kawai dan ka zama mai wa'azin kungiya ko mai wa'azin kasa baki ɗaya ko mai wa'azin maulidi ko mai wa'azin masallacin juma'a shikenan kai kayi naɗi ka riƙe sanda ba abin da duk jahilcin duniya ya gama taruwa a kanka dan duk lokacin da mutum ya fara karatu ya watsar da shi aka naɗa shi malanta wallahi ya fi tantirin jahili barna saboda la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa hadha himarun fadribuhu kenan wannan jaki ne bai sani ba bai san bai sani ba Allah shirye da mu ai wani wani cewa wai la yadri wa la yadri annahu la yadri fa'allimuhu ai wani ba zai yadda fa'allimuhu ba wani ba zai yadda ku karantar da shi kamar yadda aka ce wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba to ku karantar da shi to ai shi jarabar da wannan ya fada ciki shi bai sani ba kuma shi bai dauka shi jahili ba ne to da wannan hanya zai kwantar da kai a karantar da shi karatu wanda bai sani ba yadda bai sani ba ya fi saukin sha'ani sai ce fa in lam uqibha bi shay'in in kuwa kaga na kawo bid'a na ce kaza bid'a ne amma baka ji na ce duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza ba fa zalika isharatun ila annaha minni to wannan ya nuna kenan ni albani ne ne na fahimci haka bid'a ne a shar'ance don haka wannan ijtihadi na ne kokari na ne wa adda ilaihi ilaiha ilmi kuma ilmi na ne ya kai ga haka annaha min albid'a cewa wannan na daga cikin bid'o'i wa hiya qalilatun jiddan yace irin waɗannan yan kaɗan ne kwarai da gaske bin nisbati li maddatil fasl al ghariza aw al kitab yace in an danganta su da ainihin bid'o'in da ke cikin fasalin wanda yake bid'o'in na da yawa a fasali ɗaya za ka iya samun bid'a biyar to me yiwa ka samu kwaya ɗaya ijtihadin albani ce kaga an gwada da abin da ya ɗauko daga sauran malamai nashi ɗan kaɗan ne haka kuma an ka gwada gaba ɗayan abin da ke cikin littafin na bid'o'i za ka samu ra'ayin shi kamar rabin ɗaya bisa goma ne tara da rabi na abubuwan da ya ce bid'a ne daga wasu malamai ya ɗauko rabin ɗaya bisa goma shine fahimtar shi kawai kaga nashi kaɗan ne in ka danganta da fasalin ko da yawan littafin don haka sai malam ya ce wa qabla shuru'i fi sardiha amma kafin in fara rattabo maka in fara jero maka bidiyo'in la budda min zikril qawaidi wa usus babu makawa dole ne in faɗi ka'idoji da kuma ainihin wato foundation allati buniya alaiha hadha fasli ka'idoji da foundation da aka gina wannan fasali na bid'a akai ma'ana idan mun ce kaza bid'a ne to da waɗanne ƙa'idoji muka bi muka gano cewa bidi'a ne in mun ce ka ba sunna ne da waɗanne ƙa'idoji muka bi muka ce wannan sunna ne to don haka labudda malami kowane ne marubuci ne ko mai wa'azi mai da'awa ne shi kowane iri sai ya yi wa mabiyan shi ta hadidin irin manhajin da yake tafiya a kai shin shi yana tafiya ne akan manhaji na ahlus sunna wal jama'a as-salafiyya to duk abin da muka ji ya faɗi dangane da yadda ya tafi akan aƙidar shi ta salaf mun san inda ya dosa yana tafiya akan manhaji ne na ahlus sunna wal jama'a al khalafiyya to duk abin da muka ji ya faɗi a tsarin khalaf babu mamaki koko yana tafiya ne akan manhaji na shi'a shi'a din ja'afariya isna'a shari'a koko yana tafiya ne akan shi'a zaidiyya akan shi'a hadawiyya yake tafiya ko kuwa shin wannan malami yana tafiya ne akan khawarijanci ma'ana shi ba khawarije ne ko kuwa shi wannan malami ash'ari ne ash'ari din maturdi ne ko kuwa kullabi ne labudda malami ya gaya mana inda ya dosa domin in ya ga yana magana musan inda ya tinkara in ba haka ba babu yadda za a yi mai da'awa ya ce wai shi kawai ku zo yana jan ku akan musulunci musulunci wannan iri musulunci ya kasu iri iri ba ka da dabarar da za ka ka buɗe baki kana magana a cikin musulunci sai an fahimci ga inda irin naka musuluncin ya tinkara shi musuluncin ka salafi ne kana bin annabi da sahabban shi ne kadai a cikin ayyukanka da zantukanka ko kuwa khalafi ne kana bin malaman da suka zo ƙarshen duniya ne ko kuwa musuluncinka na 'yan shi'a ne ko kuwa musuluncinka na khawarija ne labudda ka faɗa amma baka faɗa ba kana fara magana malamai sun san kai kowane iri ne kamar mutum ya ce shi ba abin da ya shafe shi da tahadidin manhajin shi ya ce shi ka'ida kaza yake bi ko aqida kaza sai zo yana magana sai muka je yana zagin sayyidatuna Aisha yana sukan Abu Huraira yana zagin Mughiratu sai mu ce kaga wannan to dan shi'a ne ja'afariya ifna a shari'a ko da ya ce shi ba dan shi'a bane misali a ce kai bahaushe bahaushen wani wuri ne sai ce a ni dai bahaushe ne a'a bahaushen wanne gari na sokoto ne kai ko na zamfara na kano ne kanan haɗeja ko kanan kura ko kanan bici ba zazzagi ne kai na soba ko na wuciccir ko na cikin zaria sai ka faɗa in ka ce a ni dai bahaushe ne to a tafi kana fara hausa ka ce matana mun san daga inda ka bullo ba zazzagi ne kai daga angana mun san daga wajejen so ba kake kojan ucicciri kana fara hausa kananci matata mun san ba kano ne kai na haruwa mun san can ka fito wajen hadeja can ka fito wajejen gwarza gwarza din nan haka nan haka ka fito shikenan wajen gwarza ne wajen kabo ne to shikenan an fahimci inda mun fahimci wannan da kyau ko eh haka ka zo kana sakwatanci duk ba sai ko ka ki faɗe kana fara magana za a gane ai an fahimci dalilin da yasa na buga wannan misalin ko to haka to anan malam yana son ya karantar da mu ne shin waɗannan bidiyo'i to a waɗannan ka'idoji ne ya kafa su ya binciko su domin mai yiwuwa kai da kake sauraron karatun wannan littafi ko kake karanta wannan littafin za ka ga wani abu kai addini ne a cikin aƙidarka shi kuma malam sai ya ce bid'a ne to ka san shi malam salafi ne mai yiwuwa kai kuma dan shi'a ne mai yiwuwa kai ahli sunna ne amma khalafi to ba mamaki amma shi dai salafi ne to dan haka sai ya ce ga ka'idojin da ya tafi a kansu taba'an lil asli ya ce waɗannan ka'idoji suna biye ne da asalin shi littafin shi kamusul bid'a din kenan shine al-aslu yake nufi ba ahkamul jana'iz din ba fa aqulu sai in ce innal bid'atal mansusa ala dalalatiha min ash-shari bid'ar nan da annabi ya kawo nassi akan cewa bata ce in kaje an ce ash-shari'u to annabi sallallahu alaihi wa sallama ake nufi bid'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo nassi akan cewa bata ce hiya ita ce don a cikin lafazi gashi nan kullum muna karanta a khutbatul haja riwayar muslim da nasa'i cewa wa menene wa kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin finnar dukkanin bid'a bata ce dukkan bata kuma yar wuta ce to wannan bid'ar da annabi ya ce bata ce batar kuma yar wuta ce to wace iri ce alif sai ka karkada kunnen ka ji ka'idojin da ake gina bid'a akai yace kullu ma araba sunna min al aqwal aw al af'ali aw al aqaidi walau kanat an ijtihadin duk abin da ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zantuttuka ne ko ayyuka ko aƙidoji ko da ra'ayi ne na wani malami ya yi ƙoƙari ya faɗa sai ya zama wannan ijtihadi na wannan malami ya saba sunnar annabi abin da annabi ya faɗa ko ya saba aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya saba aƙidar annabi to wannan ya zama bid'a to ka gwada wannan ka gani yanzu fatawar da imamu malik imamu darul hijira ya bayar akan cewa sadaki in bai kai rubu'u dinari ba wannan aure bai yi ba mai muktasar kuma dama ya ce ya rubuta muktasar ne bima alaihi fatwa akan abin da malikiya suke akai na fatawa mai muktasar ya ce har in an yi auren auren bai yiwu ba ya karfafi wannan magana imam malik ya ce sai an kai rubu'u dinar mai muktasar ya ƙara fito da matsalar ya ce sai ya kai rubu dinar in sadaki bai kai rubu dinar ba aure ya ɓaci to yanzu wannan maganar da mai muktasar sama da shi kuma imam malik ya ambace ta to ijtihadi ne ba hadisi ba ne to wannan magana ta yi karo da aikin annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ya ɗaura aure da abin da bai kai haka ba saboda haka aure bai ɓaci ba a hukuncin annabi amma a hukuncin maliku da mai muktasar to wannan aure ya ɓaci to wannan maganar ta imamu malik to bidi'a ce abin da ake so ka fahimta kenan dan ɗan najeriya kaza ce ba ta san alhamdu ba aka ce sai ta ji wuka a makogwara in baka fito karara ka faɗi abin da kake nufi ba wallahi da ishara ba sa ganewa wannan maganar da imam malik ya faɗa to bid'a ce wannan maganar da mai muktasar ya faɗa to bid'a ce domin ta zo ta hanyar ijtihadi ne babu qur'ani babu hadisi kokari yayi ya faɗa sai zama ya kuskura hukuncin annabi to to yayi kuskure to bid'a ce to shi ga imamu malik shi ga imamu malik sai a ce kuskure ya yi yana da lada guda ɗaya don annabi ya ce idan mai fatawa ko mai hukunci ya yi hukunci sai ya kuskure to yana da lada ɗaya madadin biyu da za a sa mai ɗayan kuma sai a shafe mishi zunubin shi to amma kai yanzu in aka fahimtar da kai cewa bid'a ce kace za ka bi to kai bid'a kake bi shi ko imam malik bai bi bid'a ba to abin da muke so ka fahimta kenan shi imam malik da ya fahimci cewa bid'a ce zai watsar da ita amma shi yana da haka ne daidai to shi sai a ce ijtihadi yayi yayi kuskure Allah ya ji kanshi kuma yana da lada daya to kai yanzu sai aka fahimtar da kai cewa wannan kuskure ne sai ka ce a a tunda maliku ne ya faɗa kana nan akai to kai dan bid'a ne ai an fahimci abin da ake nufi da kyau ko abul hassan al-ash'ari da shi da sauran malamai da suka kawo tauhidi na al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafat wal kaza da sauransu wannan irin tauhidin to ya sabawa zance da ayyuka da aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa qur'ani da hadisi dan haka wannan al-wujud wal qidam wal baqa to bid'a ne amma abul hassan al-ash'ari da shi da malaman da suka rasu akan haka to kuskure ne shi kan abul hasan dama tun kan ya rasu ya gyara to malaman da suka rasu akan haka to akan kuskure suka rasu sai a musu addu'a Allah ya ji kansu kai yanzu da aka fito aka nuna maka alwujudu wal qidamu bid'a ne maguzanci ne ka kiyarda to kai dan bid'a ne su kuwa waɗancan ba mu da dalili akan cewa an wayar da kansu game da cewa bid'a ne sun kiyarda mun ɗauka kuskure ne ya afka su aka ce kamar ruwa ne aka yi shi da rana a kasuwa waye zai ce ya kubuta ruwan nan bai taba shi ba zai yiwu kuna kasuwa kun cika kasuwa zankame a yi ruwa mamakon ruwa a ɗauke har ku dawo gida ka ce kai ko ɗigo ɗaya bai taba jikinka ba bai taba suturarka ba yana da wahala in bai taba ka a lokacin da yake zuba ba lokacin da ka taho gida ba a tantsama maka ka gwada ka gani to haka wannan aƙida ta ash'ariyanci ta kewaye duniyar musulunci a lokacin nan samun wanda ya fahimci cewa ba kyau a lokacin yana da wahala to don haka malaman da suka yi ta mutuwa a wannan zamani sai a ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu har munan malaman da suka yi ta mutuwa akan wannan aƙida alwujud wal qidam da sauransu duk addu'a ake musu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu daga cikin su akwai Shehu Usman Dan Fodio ya mutu akan aƙida ash'ariyanci shi ma amma babu wanda zai kafirta shi ba wanda zai maguzantar da shi ba wanda zai zage shi sai ce Allah ya gafarta mishi Allah ya yafi mishi aqidar mu kenan to amma yanzu da kai ya waye cewa wannan alwujud wal qidam wal baqa'u ba musulunci bane kai ka ci gaba da yin shi to kai dan bid'a ne ai ina jin dai yanzu ya isa fi hadha al qadr kifaya ai an fahimcin da aka dosa insha Allah misali na buga mana ba'un na'am ai ai shine ake faɗin mecece bid'a din yanzu ana faɗin bid'a ce mecece ita dizzance ko aiki ko aqidar da ta sabawa abinda annabi yayi to bid'a kenan ba haka har yana daga cikin ta'arifi definitions ake kawa ta'arifi na bid'a kullu amrin yutaqarrabu ila Allah ila Allah bihi duk wani abu wanda za a yi shi domin neman samun kusanci a wurin Allah وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهالن كما منظر الله صلى الله عليه وسلم يا هنا توانا أبو ما بدئاني كمان مي كما ينكا والجنو أتي في أن ينكا كذا بكين زابو ko harara garke ko kaza domin bukata kaza ta biya to manzo Allah ya hana irin wannan to sai kai to ka aikata bid'a jim كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنفس أو توقيف دون الأمر وند بزي يو أشرع أن تاشب سيد نفس النبي قال ركون الله ko kuma sai da wata hujja daga Allah ko daga annabi shine tauqif wala nassa alaihi ya zama mutane suna yin shi babu nassi kamar sadaqallahu azim da kuke in kun gama kira'a wannan sadaqallahu azim ya kamata a ce akwai nassin aya ta qur'ani ko nassin hadisi ko kuma abin da ya tabbatar da shi a cikin ɗayan waɗannan abubuwa biyu ko duka ko qur'ani ko hadisi ko duka biyu to sai ya zama kuna yi wala nassa alaihi babu nassi fa huwa bid'atun to wannan abu bid'a ne illa ma kana an sahabiyyin sai dai in ya zama sahabi yake yin wannan abu takarrara zalika al'amalu minhu duna nakirin kuma sahabin ya ta aikata wannan abu ba a samu wani sahabi dan uwan shi ya yi mishi tsawa akan ya bari ba to sai a ce wannan abu ya zama bid'a amma in sahabi kaza ya yi kaza ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sahabbai suna ji suna gani suka rabu da shi to wannan abu ainihin sai a ce bai zama bid'a ba misali yin witiri da raka'a ɗaya imam bukhari ya ruwaito a cikin babin falalar sahabbai a ƙarƙashin falalar sayyidina muawiya muawiya yana yin witiri da raka'a ɗaya sai aka zo aka kawo tsegumi wurin ibnu abbas cewa muawiya yana witiri da raka'a ɗaya sai ya ce ka bashi ai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne to kaga wannan sahabi ne yayi kuma wani sahabi ya ji ko ya gani bai hana ba to wannan bai zama bid'a ba amma da a ce sahabi kaza zai aikata kaza ba a sami shaidar wasu sahabbai sun gani ba balle su faɗa aka samu wannan abu ya saba abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi sai a ce shi sahabin ya yi ijtihadi ya yi kuskure shi bai yi bid'a ba amma kai yanzu da aka wayar da kai ka ka wayu to sai a ce kai ka yi bid'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka ashe in ka fahimci wannan akwai wasu abubuwa za ga a ce sahabi ka ba yayi ka ba sai ya zama wannan abu yayi karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ka ce to ai ga abin da annabi ya zo da shi sai wani ya je lalubo ya ce to ai gashi an ce sahabi ka ba yayi ka ba to yanzu ka ba din ya zama bid'a kenan sai ka ce eh ya zama bid'a gare ka kai da aka wayar da kanka amma shi sahabin ijtihadi yayi kuskure yayi domin sahabban suna kuskure ba mala'iku bane ba annabawa bane sahabin ya yi kuskure sai ka ce sahabi ya yi kuskure ya yi salatin duniyan nan gaba ɗaya zo ya zauna amma dai sahabi ya yi kuskure misali sayyidina umar idan ya gama wanke fuskar shi sai ya ɗibo ruwa sai ya ɗaga idanun shi sama yana zubawa haka to wannan ya saba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunna bane a alwala ijtihadi umar ya kuskure ne kai yanzu in kai kai bid'a sayyidina umar in ya zo wankan janaba yana kwakular cibiyar shi ijtihadi sayyidina umar ya ba haka annabi ke wankan janaba ba kai in ka kwakuli cibiyar ka kai bid'a cewa malaman fiqh sun faɗa da kai da su din shikenan duk kaji an fahimci wannan da kyau ko sa'annan abu huraira in yazo alwala yana wanke hannun shi har hammata yana yi wanke kafar shi har gwiwa in ya shafi in ya wanke fuskar shi sai ya hada har da wuyan shi wannan ijtihadi abu huraira ya bai halatta mana mu bi shi akan haka ba don haka shi kanshi a boye yake yin abin shi ran da wani almajirin shi ya gan shi ya ce ala gafata malam wace irin alwala kenan ya ce da na san kana nan da ban yi ba abu huraira da yake yawon duniya yana tallan sunna ya zama yana yin wannan a boye kaga ya san ba sunna ba ce kokarin shi ne to me yasa kake sai ya ce saboda naji annabi ya ce wannan wuya za a saka mishi sarkar wuta in ba Allah ya kiyaye shi ba to shine in na dan wanke fuskar sai in shafo haka wai ko wuyan na ya kubuta daga sarkar wuta kaga wani ta'awili yayi ba lallai ka bi ba me yasa kake wanke hannu da kaza yace saboda haske za a tashi da shi a gabobin alwala to shi nake son fitila ta ta zama tana da haske da yawa duk kaga wannan ba nasi bane wata hikima ce ya fahimta to shi sai a ce yayi gare shi ijtihadi ne kai yanzu bai halatta maka kai haka ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko tun aka ce to yanzu abu hurairata ya yi kuskure kenan sai a ce abu hurairata ya yi kuskure to ai ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam khalid bin walid ya ce siyar da giya ba ya halatta siyar da giya yace ya halatta kuma sahabin annabi ne tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya tsine wa wanda ya sha da wanda ya dauka da wanda ya harkata duk gaba daya to ga wani sahabi ya ce in dai siyar da ita ne babu laifi to wannan sahabin shine Khalid ibn al-Walid to yayi kuskure bai halatta maka ka dauki wannan fatawa baka ce to ai da ce tunda dai an samu sabani wani sahabi ya ce ba laifi sai da giya ku banni in bude shagon giya bai halatta ba a bakka ba wani sahabi shine Talha Abu Talha Abu Talha yana ganin in kana azumi dan ka hamfudi abu mara nauyi haka dan kwakumeti ne dan alkaki ne dan riɗi ne ka dan afa ya ce azumi bai karye ba sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fatawa ta shi kuskure ce shi gare shi ya yi ijtihadi kai in ka ɗauki wannan fatawa bayan jin dokar da ta zo daga annabi kai kayi laifi kayi bid'a jama'a kun fahimci wannan waɗannan maganganun na waɗannan sahabban duk suna nan a cikin al-ihkamu fi usulil ahkam al-imam ibnu hazm din ya gangaro su a cikin littafin shi Allah ya shiryar da mu to sai malam yace dal ma ulsika bil ibada min adatil kuffar abubuwan da mutane suka ɗauke su suka hada su da ibada na daga al'adar kafirai al'ada ce ta kafirai sai mutane suka ɗauko ta sai suka haɗa a cikin addinin musulunci kuma suka ce ibada ce kamar wannan taron maulidi wanda kuke yi asalin shi daga kiristoci ne kiristoci ne suke ainihin bikin haihuwar annabi isa in ya ce shi ne 25th disamba 25 ga duk watan disamba tare da cewa su kansu kiristoci babu isnadi ba akan wannan babu tabbas akan cewa ranar 25 ga wata aka haifi annabi isa babu kiristan da zai tabbatar maka da wannan da magana wadda take mai inganci a cikin addinin kirista faufau babu wannan sam a cikin addinin kirista kakab babu isnadi sai kwaya daya kakab addinin kirista isnadi kwaya daya ne shine na wannan aure na cewa an yi aure an yi shi kenan shi suke kira auren zobe ko in an yi aure an yi shi kenan gam isnadi kwaya daya ne rak aka samu zuwa ga annabi isa shi ma wannan isnadi yana cike da makaryata da 'yan damfara da macuta ka je ka ɗauki littafin alfisal filmilal walla almilal wannihal almilal wannihal na al'imamu ibn hazmin al'andalusi ya ce kiristoci ba su da isnadi ko kwaya ɗaya ingantacce ce sai wannan ya ce shi kuma cike yake da makaryata da madamfara an waye gari dai babu kenan to don haka kiristoci ba su da tabbas akan cewa ran ashirin da biyar ga wata aka haifi annabi isa to amma suna yin wannan biki akan zato to haka kuma ƙarya kuka yi da ku alaman musulunci suka yi guda tara wasu suka ce an haifi annabi ranar tara ga watan rabiul awwal wasu suka ce an haife shi ranar goma wasu suka ce ranar sha ɗaya wasu suka ce ranar sha biyu wasu suka ce ranar bakwai ya za ka iya tabbatar da cewa ranar sha biyu ne ga wata a ilmanci ake magana ba wai ka gada ba yau muna muna an haifi annabi Muhammad wannan gado muka yi amma a ilmance kana da isnadi da zaka iya tabbatarwa babu wannan a cikin duniyar ilimi isnadin ko da maudu'i babu to yanzu kuma ba addinin kiristancin kenan kuka ɗauko ba addinin kiristancin kenan domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka haife shi ba su iya rubutu da karatu ba ba mutane ne masu rikodin abubuwa ba duk harkokinsu gaba ɗaya na rayuwarsu a cikin waka ake samu don haka duk wanda ba a samu wani abu nashi a cikin waka ba la su iya rubutu da karatu da za a ce an haifi wani ranar kaza ga watan kaza babu wannan a cikin larabawa duk wanda kaji ana tarihin shi a cikin larabawa yana cikin waƙoƙinsu ne gashi nan ba mun karanta wani lokaci cikin sahih bukhari ba da abu talib yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama waqa wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil aramili yana yaban annabi amma duk a waƙe suke abin su to ba su iya rubutu da karatu ba to a wace waƙa aka samu in an samu da wannan isnadi babu to yanzu wannan al'ada ce ta kafirai kuka ɗauko ta sai kuka ɗamfara ta ga addinin musulunci har wani yau annabi ƙarya a wata rana ya ce wai annabi ya ce wanda ya ci da dinare ɗaya a wurin maulidin shi wai za su zauna kunne da kunne a aljanna wannan ƙarya ne babu wannan hadisin gaba ɗaya a cikin karatu in ana magana ana maganar ilimi ne kamar cewa an gada ana maganar ilimi ne in aka ce ana maganar ilimi shekarar ka in miliyan a duniya ba su da amfani in baka da ilimi girman banza ne talaka ya girma sarki mun fahimci wannan da kyau ana maganar ilimi ne yanzu ba shekarar mu talatin biyu babu muna maulidi a'a ana magana akan ilimi na bi'uni da ilmin shekarar su ɗari nawa sun haramtar da wasu dabbobi a ƙasar makka da annabi ya zo ba faɗa aka ce ba cewa aka kun ce kaza haram kun ce kaza sai ce na bi'uni da ilmin in kuntum sadiqina kun kuka haife ni a cikin ku na taso amma wannan abu da kuka faɗa ƙarya kuka yi wa Allah in kuna da dalili ku kawo a cikin ilimi da suka yi shurufa sai ce to babu wanda ya fi kafirci a duniyar nan fiye da wanda ya wa Allah ƙarya kuma Allah ya ce da a ce za ka ga wanda ya wa Allah ƙarya a lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ran shi suna marin shi suna dukan duwawun shi suna cewa fito da ranka ka bamu a yau za a yi maka azabar wulakanci shi yasa wallahi in ba ku da dalilin abu gwamma ku je ku yi ta tsallan ku Me- mene- ku ce daga kiristoci muka ɗauko wallahi wannan isnadin ya fi muku sauki da ku ce daga Allah ko daga annabi ko kuma addini kuke yi shi yasa to gashi dai ma ulsika bil ibadati min adatil kuffar abin da aka ɗauke shi aka ɗamfara shi da ibada kuma wannan abu na daga cikin al'adu na kafirai haka wannan murnar bikin shekara da kuke yi happy new year da kuke addinin kafirai ne aka ɗauko aka jona a musulunci babu happy new year ana yawo da rubutun shekara za a buɗe takardar shekara bana eh sojoji za su yi yawan mutuwa a to sojojin ba su yawan mutuwa ba zai mutu kullum kuna tare da bindigogi a hannu wanda kawai malami ne zai zo fa da daddare ya rubuta ya rubuta sai ya saka a karkashin buzun shi da asuba shi kenan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sai a zaro ta dama duk yan alhazan sun hana zakka sai ya ce to bana dai an ga cewa alhazai ne za su mutu to ga ta malam to menene mafita sai ai to ai sadaka za a yawaita a kai malamai su je su yi hajji su yi umara su yi addu'a malam ya samu mafita ai wallahi abin da ake kenan neman duniya ne duk lokacin da ainihin ya kamata ku yi kaza ba ku yi ba waɗanda ya kamata ku yi wa dinnan sai su fito da hanyar cuta ya kamata ku ɗauki nauyin rayuwa kuna taimakawa malaman suna yaɗa addinin musulunci sai kuka ishi yasa da suka koma zaure sai su yi nazari wace hanya za a kama wani wace hanya za a kama wani sai ce yayi mafarki da kai jiya ga bala'in da zai sauke ka to ya za a yi sai ce rago uku kaji bakwai zabi kaza wallahi shikenan gidan shi miyar shi mara kwatai komai yayi daidai ha ma nassa alaihi a alastihbabihi ba'dul ulama malam yace abinda wasu malamai suka kawo nasi cewa mustahabbi ne malamai suka ce kaza mustahabbi ne siyama almutaakhirina minhum musamman ma malamai da suka zo daga baya baya din nan wala dalila alaihi kuma aka bincika aka ga wannan abu babu dalili akan shi sun ce yin kaza mustahabbi ne malamai da suka zo daga karshe karshe suka ce din nan yin yin rawani mustahabbi ne yin rawani mustahabbi to ina dalili babu dalili babu hadisi kwaya ɗaya wanda ya nuna fallala ta rawani kakab ya kamata kowa ya fahimci wannan rawani ya halatta maka ka ɗaura abinka ko ya kai naɗin kantin kwari karewar girman raunin ka to daura amma kasancewa yadda ka san za ka kawo hula ka aje a kanka to haka wannan rawani yake halal ne amma cewa mustahabbi ne akwai wani lada na musamman a kan shi to wannan ƙarya ne aka yi wa Allah aka yi wa manzo Allah babu hadisi akan haka sahihi sai hadisai ba'ifai sai munkarai sai maudu'ai waɗanda ba su inganta ba amma rawani mujarradan ya halatta ka kawo ka daura kamar yadda aka ce annabi yakan sa taguwa yakan yafa mayafi ai baka ce sa taguwa mustahabbi bane sa taguwa ne kace halal to haka aka ce annabi yana daura rawani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma cewa sallah raka'a biyu da rawani tafi sallah raka'a saba'in babu rawani a wannan ƙarya ne ai har a zo a kawo ka'ida rawani din to ya zama kamu bakwai jelar ta zama kamu ɗaya ko a sako shi gaba ko a sako shi baya ko duk inda ka ga dama ka wurga shi halal ne ka sa kamar hula ce in ka ga dama ka je akwa ibom ka siyo hular da suke sa akwa ibom ka sa ka siyo hular yaraba ka sa ka siyo hular yan borno ka sa duk wannan halal sunan shi don haka babu kaidi to amma a ce ga wasu hadisai da suka kawo falalar rawani to wannan malamai ne da suka zo daga karshe karshe suka mustahabbantar da haka sa'annan ya zama kuma wannan abu babu dalili akan shi to don haka yin hakan bidi'a ne ba ɗan raunin ne bidi'a ba amma cewa akwai ladan na musamman to wannan bidi'a ne jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa an kana son ka ɗaura raunin ka zaka ɗaura raunin ka mai amawali zaka yi mai jela a gaba zaka yi mai jela a baya mai jela a dama gashi nan yadda kake so sai kai abin ka babu laifi akan haka wawun wa kullu ibadatin yace kullu ibadatin lam ta'ti kaysiyatuha illa fi hadisin da'ifin yace haka nan duk wata ibada wadda ba a samu yadda ake yin ta ba sai a wani hadisi da'ifi aw mawdu'in ko hadisi wanda yake na ƙarya to shi ma ainihin wannan ibada yin ta to bid'a ne kamar me kamar irin salloli da ake cewa na lailatul nisfi min sha'abana in aka ce yau watan sallar tsofaffi ko watan sallar tsofaffi to in ya raba watan sha'abana kenan ran sha hudu to daren sha biyar sai a ce to ga wata sallah za a yi ta wannan sallah raka'a ɗari ce za a yi ta da kulhu Allahu kafa ɗari da kaza kaza to wannan bai zo a cikin hadisi sahihi ba ko hadisi hasan sai dai a cikin da'ifi ko mawdu'i to yin ta bid'a ne zayun al-ghuluwi fil ibada ƙetare haddi wajen ibada ƙetare haddi wajen ibada shi ma na daga cikin abin da shari'ar musulunci ta nuna cewa yin wannan abu haramun ne kuma yin wannan abu bid'a ne kamar me kamar ka tashi sallah azhar sai kai sallah azhar raka'a takwas ko kai sallah azhar raka'a biyar ka ketare haddin da aka ce da kai ko kuma a ce maka zikiri ka za ka yi kafa uku sai ka tashi sai ka yi kafa hudu ka yi bid'a ka yi ƙari kuma ina son ku san kamar yadda yake ƙari bid'a ne to rage ma bid'a ne in ka rage ma ka yi bid'a da gangan kai sallah azhar raka'a uku to ka yi bid'a da gangan kai sallah azhar raka'a biyar ka yi bid'a جيم كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود duk wata ibada wadda shari'ar musulunci manzon Allah ya batta sake babu kaidi sai mutane suka zo suka sanya mata wani takunkumi suka sa mata kaidi misilin makan kamar su ce a wuri kaza yin kaza ya fi falala awis zaman ko a zamani kaza aw sifatin ko kuma a kawo wata siffa ta musamman aw adadin ko kuma wani adadi na musamman to wannan duk ana kiran shi bid'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi tasbihi kaza ko kuma annabi ya ce yin tasbihi yana da falala kai da ka tafi ka ce to ai kafa kaza kuma a wuri kaza to wannan ka'idar da ka kara mutane ka kawo akan na annabi sallallahu alaihi wasallama kai bid'a kaga anan duk irin waɗannan dariƙoƙi za su samu shiga duk karkashin irin wannan za su yi indiradi cewa bid'o'i ne zikiri annabi yana yin zikiri da safe zai yi na rana na dare to amma a ina ya tara sahabbai ya ce a yi ina ya ba su cewa kafa kaza ina ya ba su cewa sai muridi kaza ya je wurin shehi kaza muqaddimi kaza sai ya baka kaza in kai ridda daga ciki sai ka ji dajja da imanin ka kan dariƙa a ina annabi ya kawo wannan babu to don haka bid'a ne الشيخ المحدث العلامة السلفي يتي وتفصيل القول على هذه الأصول ya ce yin bayani ɗaya bayan ɗaya akan waɗannan ƙa'idoji mahalluhu alkitabul mustaqil ya ce in kana son gani sai ka dubi wancan littafi na wanda yake na musamman akan bid'a insha Allah ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so فلنشرع الآن في المقصود ما لن يتيتو أيام بسي مفارا أبن ديك شيني مقصود مو أكمي بياني دنغني دا أينهم بديو إيكو fa'aqulu dan haka sai in ce qablal wafati to a shekul muhaddis ya kasa bid'o'in ne kamar yadda ya kasafto sunnonin haka ya kawo sunna game da in mutum kafin mutuwa waɗanne abubuwa ne sunna ta nuna in kana cikin rashin lafiya kafin rasuwa to yanzu shine kuma zai tsara haka kuma to waɗanne bid'o'i ne suka shigo wannan gurin kuma na kafin rasuwa an fahimci wannan da kyau ko alfaqaratul ula gaba ta farko yace المسألة الأولى مسألة تفرقوا اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتبر على صفة أبويه في زي في زي في زي في زي يهودي ونصراني aƙidar da wasu suke da ita cewa idan mutum ya zo mutuwa sai shaidanu su zo mishi a siffa shi da uban shi da ado irin na yahudu da kiristoci hatta ya ardu alaihi kulla milla har su ga cewa sun yi mishi tallan kowane addini wai sai shaidanu su zo wa mutum a cikin siffa ta kiristoci ko ta yahudawa su zo ainihin suna nuna mishi su ne uwashi da uban shi don haka ga addini kaza ga addini kaza liyudulluhu don su batar da shi to wasu mutane suna faɗan haka to mu kuma makamance wannan da muka gada a nan ƙasar wai mutane suna cewa an zo mutuwa wai za a zo za a sa maka kishi sai ainihin a zo maka da ruwa da menene gashi nan to irin wannan aqidar ma irin su daya da wannan qala ibn hajar ibn hajar al-haythami ya fadi fil fatawal hadisiya a cikin littafin shi al-fatawal hadisiya littafi ne a mujalladi daya juz'i biyu haka naqalan al-siyu an-siyudi shi kuma ya dauko ne daga siyudi yace lam yarid zalika wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya ce mutane suka tsaga المسألة الثانية مسألة بي وضع المصحف عند رأس المحتبر ajiye alqur'ani da ake a wurin wanda ya zo cikawa ana ganin mutum ya shiga gargara mutuwa sai a kawo qur'ani izu 60 sai aje kusa da kanshi to yin wannan aikin bid'a ne to kaga misalin abin da yake faɗi kaga yanzu wannan bai ce duba littafi kaza ba ko to wannan ijtihadin shi ne ya kai ga fahimtar haka bid'a ne mutum ya zo mutuwa sai a ce a kawo qur'ani izfi sittin aje kusa da shi المسألة الثالثة مسألة أكو تلقين الميت الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام idan mutum ya zo mutuwa a laƙana mishi cewa ya shaida cewa lallai annabi muhammadu annabin Allah ne sannan kuma ya shaida cewa limamai goma sha biyu ɗin nan daga cikin limaman shi'a to su ma limamai ne tun daga kan sayyidina aliyu har zuwa kan shi almahadil muntazar wanda su shi'a suke saurare albani ya ce unzur miftahal karama ka duba littafin miftahul karama min kutubi shi'a daga cikin tafan shi'a a mujalladi na farko shafi na 408 daga nan ya ciro wannan wannan aqida yan shi'a ce in ka zo mutuwa su ba wai la ilaha illallah ce ta dame su ba a'a ka shaida dai annabi annabin Allah ne kuma waɗannan limamai guda goma sha biyu limamai ne ma'asumai shikenan in kai haka to kayi to wannan bid'a ne abin da shi dai annabi ya ce shine mutum da ya zo mutuwa dai ya ce la ilaha illallah المسألة الرابعة مسألة تهد قراءة سورة ياسين على المعتبر karatun surat yasin ga wanda ya shiga cikin gargaran mutuwa wannan kun ga ko mai risala ya kawo haka cewa za a ainihin an so a karanta mutum ainihin yasin mai risala o wannan matsala ko dai ta gabanta cewa fuskantar da shi alƙibla ɗayan waɗannan biyu mai risala ya kawo cewa ko za a fuskantar da shi alƙibla ko kuma a karanta mishi yasin unzir mas'ala al-khamis ashara al-khamisa ashara yace ka duba mas'ala ta goma sha biyar mun karanto ta a can baya karanta surat yasin ga wanda ya zo mutuwa to wannan bid'a ne saboda hadisin bai inganta ba khamisa al-khamisa mas'ala ta biyar tawjihul muhtadir ila al-qibla fuskantar da wanda ya shiga gargara mutuwa zuwa ga al-qibla ankarahu sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib yayi fada akan haka kama fil muhalla kama yadda yazo a cikin littafin al-muhalla mujalladi juz'i na biyar shafi na 174 wa malikun haka imam malik ya hana haka kama fil madkhal kamar yadda yazo a cikin littafin madkhal na ibnu hajji a cikin mujalladi na uku shafi na 229 zuwa 230 wala yasuhu fihi hadithun ba a samu wani hadisi ya inganta akan haka ba wa sabaqa nahawhu safati al hadiya ashar yace wannan ya ya gabata irin shi a cikin shafi na 11 a tsohon bugun ahkamul jana'iz kenan a wannan bugu da ke hannun mu shafi na 20 kenan sa'id ibn al-musayyib yana cikin rashin lafiya na ajali sai ya suma da ya suma sai aka ce to a juya shi ya fuskanci alƙibla ba a sani ba ko zai mutu ne daga nan to sai ya farfado da ya farfado sai ya ce su wane ne suka juya ni sai dubi wani malami da ke zaune wurin sai ce ina ganin wannan kai kasa aka yi wannan da saninka sai ce kuma da ni yadda nake shine abin da malam yake cewa sa'idu ibn musayyib ya hana akan haka ya ce shin musulmin nan da zai mutu ba musulmi ba ne musulmi ne shi yasa babu inda aka ce sai an juyar da kai ka kalla alƙibla sanda baka mutu ko sama ko ƙasa ko yamma ka kalla wannan bai zo a nasi ba kar ku yi ƙarya ba a yi wa Allah ƙarya jama'a duk abin bai zo a shari'a ba kar ku ce a yi idan mutum ya mutu in za a yi mishi sallah aka kwantar da shi to shine shari'ar musulunci ta ce kalli gabas in aka je kwantar da shi a kabari shine shari'ar musulunci ta ce kalli gabas wannan hadisi sahihi ya zo a cikin mu'jamut tabarani al-kabir to amma bayan haka kana kwance kwanciya ta gargaran mutuwa a ce a gyara kwanciya ka ka kalli alƙibla to wannan kuka yi haka kun yi wa Allah ƙarya babu wannan a cikin karatu mai inganci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma sai ka ga abin da shari'ar musulunci ta ce mutane su ba shi za su ba yanzu shari'ar musulunci ta nuna inda sarari a ɗakin ka to gadon ka ya zama kudu da arewa kenan ya zama in za ka kwanta ka fuskanci alƙibla inda sarari ma'ana an za ka kwanta abin da ake so kenan ka kwanta ainihin ka fuskanci alƙibla to amma sai ga mutane ba su ba wannan muhimmanci amma kana zuwa mutuwa sai a ce a gyara kwance shi a gyara kwance shi da abin nan to wannan bid'a ne wancan kuma sunna ne shi yasa sai ai sunna din sai a bar bid'a ba'da wafati sai kuma bid'o'in da ake bayan mutuwa al-mas'alatu sadisa mas'ala ta shida qaulu shi'a maganar da 'yan shi'a suke yi ita ce ne suke cewa al'adamiyu yanjisu bil mauti dan adam da zaran ya mutu to ya zama najasa illal ma'asumu sai dai wanda yake ma'asumi a ƙasa yace ya'ani a immata shi'a fa innahum ya'taqiduna fihim al isma wato suna nufin sai limaman shi'a su goma sha biyu din nan su ne kawai ba najasa ba amma duk dan adam in ya mutu to ya zama najasa ya zama mushe amma waɗannan limamai goma sha biyu daga akan aliyu zuwa kan shi mahadil muntazar to suka ce waɗannan su ma'asumai ne su in sun mutu ba su zama najasa ba wa shahidu hakanan shahidi shi ma bai zama ainihin wato najasa ba wa man wajaba qatluhu da wanda hukuncin kisa ya hau a kama shi a kashe shi faghtasala qabla qatlihi sai yayi wanka kafin a kashe shi fa qutila aka kashe shi lidhalika sabab bi ainihi saboda wannan laifin da yayi ya yi kisan kai ko ya wani laifi da ya kamata a kashe shi sai yi wanka kafin a kashe shi sai aka kashe shi to wannan mutum shi ba najasa ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau haka suka ce to amma malam gashi a ƙasa ya ce naqalal masdar sabiq ya ce wancan ainihin littafi da na gabatar wanne kenan miftahul karama shine almasdar sabiq wato reference wanda ya gabata almasdar shine reference littafin da na kafa hujja da shi wanda ya gabata a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da hamsin da uku wannan littafi ya ɗauko ijma'a shi'ati alaihi cewa 'yan shi'a duk sun yi ijma'i akan wannan aƙidar wa huwa yu'aridu al-hadith al-mushara ilayhi yace to wannan kuwa yayi karo da hadisin da ainihin za a yi nuni gare shi gashi nan yace unzur al-hadith ath-thani min al-mas'alati al-wahida wa 30 yace ka duba hadisi na biyu a karkashin mas'ala ta ainihin 31 mun karanta waɗannan hadisai a baya saboda haka wannan maganar da suka yi ba daidai ba ce to akwai kwatankwacin irin wannan maganar ma a cikin iziya cewa idan mutum ya mutu to ya ainihin zama najasa to wannan kuskure ne jama'a mun fahimci wannan don haka shi kanshi mai muktasar ya gyara a kai matuƙar mutum musulmi ne kamar yadda jikin shi yake da tsarki a halin yana da rai to haka ko ya mutu ma yana da tsarki ba najasa ba ne المسألة السابعة مسألة تبقي إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده fitar da mai haila da mai jinin haihuwa da mai janaba daga wurin wanda ya shiga cikin daga wurin wanda ya mutu bayan mutum ya cika to wance eh kina jinin haila ta shi ki fita wance kina jinin biki ta shi ki fita wane eh kana da haila ko wance eh kina da janaba to ku tashi ku fita duk sai a kori masu irin wannan larurar to yin haka bid'a ne to kaga wannan ma ijtihadi ne malam ya domin kaga shi ma bai kawo littafin da ya dauko ba shine abubuwan da ya ishara المسألة الثامنة مسألة تتقوس ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام idan ya zama wai wani ya cika wani ya mutu kai kana gurin to wai sai ka daina yin aiki har tsawon kwana bakwai sai sun zo sannan ka ci gaba da yin ayyukanka to rashin wannan aikin da zaka bid'a ne a abin da yake a shar'ance kowaye ma ya mutu ko a gidanka ne ko matarka ko babanka ko wane ne ofis zaka tafi gari ya waye ka tafi ka ofis gona dama kake da shirin zaka tafi sai aka waye gari an yi mutuwa ana dawowa makabarta sha ɗaya ko kuma ma daga nan ka wuce da abin nan fatanyarka daga makabarta ka wuce gona ta'aziyya za a yi maka an haɗu da kai a hanya a maka ta'aziyya ko a je ofis ɗinka a maka amma mun karanto a baya kuma za mu zo za mu sake karanta a nan wannan taron zaman ta'aziyya da ake kwana uku ne ko kwana nawa bid'a ne kun yi gulma ko karatun qur'ani kuka yi bid'a kuka yi abin da yake kawai ana yin mutuwa kowa ya kama gaban shi mata kada wanda ta taru a gida maza kada wanda ya taru a kofar gida ko a masallaci ko a wani wuri na musamman kowa ya tafi harkar shi abin da sunna ta ce kenan المدخل لابن الحاج yace ka duba madkhal na ibn al-hajj a cikin mujalladi na uku shafi na 276 zuwa 277 at-tasi'a mas'ala ta tara i'tiqad ba'dihim anna ruh al-mayyit tahumu hawla al-makan alladhi mata fihi aqidar da wasu suke da ita cewa ran mamaci yana nan yana kewayawa a daidai inda mamacin ya mutu ko da wai an dauke shi an rufe shi amma sai a ce ran yana nan yana ta randa bawul a wurin yana nan yana ta kewayawa to wannan ainihin bid'a ne العاشرة مسألة تقوم إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح أكون فتلا أبت أورم ممتين دي متو دددل حرقلي واي gawati kuka ajiye a wannan ɗakin ba sai kun kunna mata fitila ba ku batta ita kadai ta kwana a nan ba sai kun kunna mata fitila ba to kunna fitilar da za a yi tun daga dare har gari ya waye an kunna wa gawar to bid'a ne yace ka duba littafin madkhal kaga littafin nan na madkhal ya kamata duk wani musulmi ahli sunna as-salafi fa ya same shi jama'a ko umuman kowanne musulmi ma ya kamata ya same shi littafi ne da ke ibn al-hajj malami ne ba malike mutumin kasan masar kamar shekara 800 da suka wuce ya rasu yayin shi mujalladi hudu ba abin da yake magana sai bid'a kawai yake duka shi yasa wannan littafi shine babbar hujjar shehu usmanu dan fodiyo a cikin littafin shi ihya sunna to amma abin mamaki ihya sunna ma mutane sun dawo ba sa aiki da abin da shehu usman ya ce bid'a din sannan shehu usman dan fodiyo shi ma ya zo littafi bayanul bid'a ya rinka kawo bid'o'i musamman waɗanda ake a nan ƙasar abin mamaki duk waɗannan abubuwan da shehu ya ce kada a yi kamar cewa shehu ya a yi abubuwan duk da shehu ya ce haramun ne bid'a ne a yi su a makabarta kuma sai aka koma ma ana yi a kabarin shi me ya kawo haka shine na ɗaya shedan da ya tasa mutane a gaba dama ya rantse da Allah cewa sai ya batar da mutane kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi ansa akan cewa ba za ka samu nasara ba sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin waɗanda ƙaddara ta zame musu a ɓata ta zama musu ƙaddara na biyu shine barin ilimi da mutane suka yi in kuka dubi mafi yawancin mutane in aka ce wane alhaji wane mai gidansu ne to su gaba ɗaya sai su zama cima zaune ba za su bi irin hanyar da ya biya zama alhaji wane ya zama mai kuɗi ba sai su zaman tumasanci abinci zai ci a wanke mishi kwano riga ce a wanke mishi mota ce a share mishi su ba za su bi irin wannan hanyar ba wani mukami ya biya samu mutane ba za su bi wannan hanyar da ya bi su samu mukamin ba sai su koma su zama mushi boyi boyi wani malami ne mutane ba za su yi kokari su bi wannan hanyar su sami ilimin ba sai dai su yi kokarin su zama bayan shi to karshe sai ku ga an ce babban malami ya mutu ɗaliban shi sun zama yan bidi'a babban malami ya mutu ƴaƴan shi sun zama yan bidi'a me yasa saboda ba su bi hanyar da ya biya kai ga wannan matsayin ba da shehu usmani ya mutu shikenan sai kuma aka koma aka ta'allaka da karama aka watsar da ilimi ina littattafan da shi shehu ya karanta ya zama shehu sai aka daina karatunsu su ne su madakal da irin sauran littattafai makamantan haka ina littattafan da shehu ya rubuta sai mutane suka watsar da su ba sa karatunsu ba sa bincikensu don haka har sai aka waye gari mutane suka zo suna faɗa da shehu ɗan hojiyo zahiri da baɗini amma ba su sani ba to me ya faru shine mutane sun watsar da ilimi kuma zamani ya yi tsawo to shine yanzu abin da ake wa mutane ishara waɗannan mutane namu da ko gani 'yan izala idan ba ku tashi kun yi wa kanku ƙiyamun laili kun yi karatu ba wallahi tallahi sai kun fi kowa bidi'a saboda yanzu kun koma ban da ƙungiya da malam ba wanda kuke wa salati da an ce kungiyar jama'atu izalatul bid'a sai kowa ya karasa wa iqamatu sunna kun mata salati kenan malam eh malam malam malam ma shikenan karatu fa tsantsar karatu menene malam ya karanta ya zama malam kun watsar da wannan menene malam ya rubuta a rayuwar shi kun watsar da wannan don haka sai kuka waye gari addinin naku ana neman ya ci kurkuɗe da addinin yan bid'a dan ne don kun bar karatu saboda haka garkuwar kenan da za ta zama sababin Allah ya taimake ku ku tsayi akan sunnan kuna karatu ku daina karatu za ku zama yan bid'a su ma waɗancan da kuka gani ba yan bid'a bane daina karatu yasa suka zama yan bid'a to kuma daina karatu zai kai ku ga bid'a menene yasa kiristoci suka fi kowa bid'a daga cikin mabiya addinan duniya fajirci da saban Allah tantagariya a duniyar addini to babu kamar yahudawa amma jahilci da bid'a a duniyar addini babu kamar kiristoci me yasa saboda sun bar ilimi su kuwa waɗancan yahudawa akwai ilimin suna yin shi suna binciken shi amma ba sa aiki da shi don haka su sai suka zama fajirai mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wannan zaka ga akan yahuda ta zo ta magana da aka yi magana a kan wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humu zalimuna to kiristoci kenan sun zalunci kansu ga ilimin sai suka watsa ba sa karanta babu cocin da ake sauke bible a duniyar ilimi a fara karatun bible daga farko zuwa ƙarshe babu sai dai a zo a buɗe annabi yakubu ya yi kokowa da allah ya kayar da allah ni ya addu'a sai a rufe ido sai ya addu'a wallahi abin da ake a churches kenan to da aka bar ilimi sai bid'a ta shigo to duk sa'an da mutane suka bar ilimi sai bid'a ta shigo domin kana barin ilimi to abin da zai biyo baya shine san banza san falala ku duba da kyau ku gani wallahi ko karatun boko kaɗi to za ga cewa kafi kowa san banza kuma me kake so ka je yan boko su ɗibi kuɗi su baka su ɗibi kwangila su baka abin da kake so kenan saboda kai baka yi karatu ba da suka waye gari kiristoci suka bar karatu sai suka koma san banza san banzan nan sai yasa suka kirkiro ruhubaniyanci shine zama a coci mutum ya ce ibada zai yi don haka sai Allah ya ce wa rahabaniyatu nibtada'uha haka ruhubaniyanci zama a coci a ce ibada za a yi Allah ya ce bid'a ce suka kago ta kaji kalmar da Allah ya amfani da ita ibtada'uha kago ta suka yi bid'a ce Allah ya ce ma katabnaha alaihi mu ba mu ce su yi ba illa ibtigha ardwanillahi wai sun yi ne dan neman Allah ya yarda da su fama ra'auha haqqa ri'ayatiha amma sai suka kasa kiyaye wannan bid'ar da suka kirkiro yadda ya kamata a bid'ancan ma sai suka kasa kiyaye ta domin idan wannan rabran fada da wannan rabran sista suna zaune ba sa aure ba sa ko ibada kawai suke sai su ce to ran da wannan rabran fada ya saban Allah wannan rabran sista ta saban Allah kaffara shi shine su haɗu su yi zina ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha sai suka kasa kiyayewa duk wanda ya kirkiro bid'a ba zai iya kai ta ba ku sa mishi ido ku gani shi yasa addini ka da daddare abin da iyakar abin da aka ce annabi ne raka'a goma sha ɗaya to karka ce tara nan karka sha uku balle kai ashirin balle kai raka'a ɗari balle raka'a dubu anta mubtadi'un sunan ka dan bid'a kuma baka daɗe haka ne zaka wasar amma ya sha ɗaya ran da ka ji ka gaji yi tara ka gaji yi bakwai ka gaji yi biyar ka gaji yi uku ka gaji yi ɗaya rak witiri kenan kana yin alwala in kai Allahu akbar qul huwa da falaki da nasi kai ruku'u kai sujuda kai sallama ka miƙe akan gadonka ba kai bid'a ba an samu cikin sunna amma ka ce kullum sai kai raka'a dubu zaka kwana raka'a dubu kuma sallah asuba ba za ka yi ta ba jama'a an fahimci wannan shi yasa an kuna son ku tsaye akan sunna to ku yi karatu amma in kuna son bid'a ta ɗauke ku ta mai da ku karan bara ku zama target na bid'a duk inda ta cillo barna ta faɗo kanku to ku zauna ba karatu bid'a za ta surfafe ku Allah kiyaye to malam dai ya ce wabu a gisnin akhbara fil ghurfa allati mata fiha mutum ya mutu sai a saro wani ɗanyen reshe sai a aje a ainihin ɗakin da ya mutu to aje wannan ɗanyen reshe a ɗakin to wannan bid'a ne nan kuma asaniya ashar bid'a ta goma sha biyu qira'atul qur'ani inda albayyiti hatta yubashara bi ghaslihi mutum yana mutuwa sai a samu wani alaramma ya zo ya zauna yana karatun alqur'ani to wannan karatu da alaramma ne zai zo yayi wane ne zai zo yayi to bid'a ne haka za a zo ana ta karatun har wai sai an zo an fara wanka tukuna za a daina الثالثة عشر مسألة تقوم شاؤك تقليم أظافر الميت وحلق آنته yanke kumbar mamaci bid'a ne hakanan aske gashin mara shi ko gashin hammatar shi shi ma duk bid'a ne a ina wannan yake a shekul albani ya ce ka duba almudawwana lil imami malik mudawwana ta imamu malik mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da kuma littafin al-madkhal shine ce madkhal mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in daidai jama'a an fahimci wannan da kyau ko to alhamdulillah saboda lokaci ya ƙure amma in Allah su za mu karatu gobe da izinin Allah gobe za a karatu za a zo a ci gaba da sarrado waɗannan bidiyoyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik